don haka ina mai neman afurku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan babbar tasha ku wato dausayi tv channel domin ci gaba da an tayo muku wannan karatu na budurwar ƙauye na gode ta yi a wajen tana jin wani ɗaci a ranta wasu hawaye masu zafi suka zubo mata gogewa ta yi da bayan hannunta cikin sauri ta haura side nata tana shiga falonta ta fashe da wani irin kuka mai ban tausayi wanda ita ma bata san dalilin yinsa ba sai da ta yi mai ta sanan ta lallami kanta ta yi shiru duk da damuwanta yana nan maƙale a ranta amma kashi hamsin cikin ɗari ya ragu bayan ta yi sallar la'asar ta yi wanka ta tsantsara kwalliya cikin wata jar sufa mai ratsin fari da baƙi kwalliya ta yi sosai wadda tunda ta zo gidan bata bata taɓa ta ba wani dan ƙareren gwal ta saka na cikin kayan aurenta sannan ta feshe ina na jikinta da turaruka masu ƙamshi. Baƙin takalmi ta saka haɗi da baƙar jakarsa, sannan ta yafa wani black belt Habawa sai wanda ya gani, ko maƙiyi sai dai ya yi shiru ba dai ya ce ba ta yi ba. Downstairs ta sako ta zauna, gudun ya ce ta ɓata masa, ta ɓata masa lokaci. Tana zaune fiye da 20 minutes kafin ya fito, tunda ta ji tagunsa ta sunkuyar da kanta. don tun abin da ya mata ɗazuma ba bata huce ba kuma bata ƙaunar ganinsa kawai ba yadda ta iya ne sanye yake cikin ƙananan kaya as usual black trouser and white shirt mai layin baƙi idanunsa sanye cikin wani baƙin glass wasu baƙaƙen covers ne a ƙafarsa masu tsadar gaske suman kansa sai sheƙi yake alamun ya sha yawa sai wani uban ƙamshi da yake zubawa gaskiya fafa ƙarshe ne don haɗuwa ya haɗu shi kansa shi yasa yake ji da kansa ƙare mata kalloyi tsaf ta cikin glass yana nazarinta amma sai ya taɓa baki ya ce jibe ta yadda ta yi kamar gaske ƙarasowa ya yi wajen da take amma ko magana bai mata ba ya wuce hanyar fita ganin bai kula ta bai sa ita ma ta yi kamar ta gansa ba sai da ya kai bakin kofa sannan ya juyo fuska a haɗe ya ce ke idan ba za ki ba na yi ta ko kina tunanin zan fita na jira ki ne cikin rashin kula ta ce ayya ai ban ga wucewarka ba bare maganarka hakan ya sake shakarsa wai ma bata ga wucewa ta ba to ki kara 20 minutes ki ga wallahi barin baran jira ki ba yana faɗin haka ya wuce wani wawan tsaki ta ja a fili ta ce ai fadan wajen momsi za mu je ai da ba inda zani haka ta fito lokacin yana ƙoƙarin shiga mota gidan baya ta buɗe za ta shiga wani mugun kallo ya bi ta da shi ya ce maki aka yi ni direba ne mai ɗaukar mutane ta ce ni ban ce ba ya ce to ki rufe min mota ki dawo gaba ko ki koma gida ya fi maki sauki turo baki ta yi ta ce komai sai an yi wa mutum masifa miss yana kallon bakinta amma bai dai ji abin da ta ce ba ko kula ta bai ba ya faɗa mota ganin da gaske tafiya zai yi ta buɗe motar ta shigo haba wani sanyi da ƙamshi suka taki hancinta Lumshe idanunta ta yi tana jinjina haɗuwa irin tafafa. fafa. Motarsa ma abin sha'awa komai nasa unique abinsa. Shi yasa yake wulaƙanta mutane son ransa. Dubi yadda masu gadi ke masa a dawo lafiya kamar su kwanta masa. Amma ko ya san suna yi Allah ya shirya da wannan halayen nasa. Yana fitowa layinsu zai sha kwananan suka yi clashin da TJ. Gefen hanya ya sauka, ya yi fakin fitowa ya yi ya barta a ciki. TJ ma fakin ya yana fitowa Fafa na karasowa. Abinda suka saba da sun haɗu shi suka fara suka kashe hannu. TJ ya ce man ka ɓuya kawai abinka. Me duniyar ma? Fafa ya ce kai dai bari wallahi na so na leƙa ka. So ban sami dama ba. TJ ya ce ina za ka samu dama tunda yanzu ka samu duniya. Bata fuska Fafa ya yi don ya fahimci inda maganar ta dosa. Kai fa ba a maganar arziki da kai sai ka ɓata wa mutum rai. TJ ya ce ni kuma an yi hanyar walƙiya ta haska. Ni fa ba abin da za ka faɗa min yanzu tun da ashe ni kake mayarwa ɗan iska. Fafe ya ce ba za ka gane ba ne. TJ ya ce na yarda ba zan gane ba. Ashe shegen kaya kana so kana kaiwa kasuwa. Kuma ban da iskanci har ni ma sai ka raina min hankali. Cikin takaici Fafe ya ce to an raina maka hankalin. Sai yaya tun da kai ba za ka gane ba ko da an maka bayani. Titi ya ce niko niko na gane tun daga zahiri na gani ba a baki ba. Fafe ya ce ni zan wuce sai mun haɗu Monday. Monday ma zan yi resuming ofis. ina ga idan na taso zan leƙo ka. Bai kai ga ba shi amsa ba wayarsa da ke aljihunsa ta fara ruri. Sai da ya gama wayar sannan ya dubi Fafe ya ce ok ba matsala. Allah ya kai mu ka gaida madam ka ce mata insha Allahu zan shigo na musamman. Fafe ya ce kana iya zuwa ka faɗa mata da kanka, amma a zahiri dama yana gudun kada ya ce bari ya ƙarasa wajenta don bai san cewar bai san cewar ta ba ma cikin mota ba da ke glass ɗin tintek ne. TJ ya ce daga baya kuma ka san da wace na yi wayan yanzu. TJ ya ce ina zan sani baban kaya mai buhu buhu ya ce to ba tawa ba ce jarababbiyar yarinyar ka ce Jami. Bacin na sanar mata kaya aure shine yanzu ta kira ni wai ta kira ka baka fikin. Akan za ta faɗa maka ta shigo gari jiya. Fafe ya ce wayar tana mota. Bari zan yi kolin nata bak. TJ ya ce kada ka ɓata wa kanka lokaci wallahi ka rabu da mata yanzu. Don ka samu duk abin da ake nema saura mu 'yan baya Allah ya bamu irin naku. Takaici ya sa bai kokula shi bai wuce ya ce Allah ya sa ka gane. Fauziya tana zaune kamar tafita ta tafi take ji. Tsabar ta gaji sai ta ji wayarsa tana ringin. Matsowa ta yi ta ga waye yake kiransa ta ga Jami a rubuce. bai baki ta yi ta ce wahala ta same ki da kike bin wannan. Ba da jimawa ba ya shigo ko kallo ba ta ishe shi ba. Sai da ya da motar ya hau hanya sosai sannan ya ɗago wayarsa ya fara dialing number Jami. Hello baby ya aka yi? Bata ta yi jimi aka ce ba ya ce mm. bani kusa da wayar ne so ya hanya bata kuma jin me ake cewa ba sai ta ji ya ce ba matsala sai gobe mhm bye aranta ta ce ita ma kenan ba za a sake mata fuska ba daga haka ta jiyo da kanta bata sake bi ta kansa ba har suka iso ba su suka dawo ba har bayan isha'i inda ta ji kamar kada ta dawo saboda yadda dadi da mumci suka nuna mata ƙauna za su tafi dadi ya bata kuɗi masu yawa da kyar ma ta karɓa mumci kuma ta ɓata dambun nama zabbi cikin wani madaidaicin bokiti. Tunda suka shiga mota ba wanda ya ma ɗan uwansa magana har suka iso gida. Tana fita ta buɗe gidan baya za ta ɗau bucket da ta ajiye ce ke miya haka za ki buɗe min mota. Ta ce na buɗe tun da ajiya ta zan ɗauka. Ya ce to kwaɗayayya. Kika ki mun rashin kunya na zubar wallahi. Ko kula sa ta yi ba sai ma ɗaukan abinta da ta yi ta wuce ciki. Yana fitowa ya hangi su Abdu suna hira tare da masu gadi, sai a lokacin ya lura da Abdu ke zaune, sam lokacin da ya wuce bai lura da shi ba. Dafe goshinsa ya yi sakamakon tunawa da yayi yau bai bada kuɗin abincin su ba, gashi har fast eight. Wucewa ya ciki a ransa ya ce tun da a ki muka yi dare har haka ta faru wallahi sai kin masu girki dan ba mai fita neman abinci at this time. Direct site nata ya wuce gamgam gam yake ta buga mata ƙofa. Ita kuma Shin tana shiga ta fara rage kayan jikinta don ta yi shirin bacci tunda ta yi sallah. gani bugun ba na hankali ba ne ya sa ta yi saurin ta yi saurin zura wata 'yar yaloluwar riga ta fito. Tana buɗewa ta ce wai meye ne kake ta damina kam daga shigowata. Aiko tana fitowa idanunsa ƙyar a kan ƙirjinta wadda babu ko buraren ta riga ta ta cire. Ga shi rigar kana ganin jikin mutum ita kawai ganin ya dame ta yasa ta zura rigar ta fito. Ganin ta fito tana kuma masa magana amma bai amsa mata ba, cikin jin haushi ta ce, In baka da abin faɗi kaga tafiyata don ina da abin yi. Yadda ta yi maganar a fusace ya sa shi mai da hankalinsa kanta ya ce, To, mai baki rashin kunya, na yi shiru ne na ji me zaki ce, kuma dai kin san baki da abin da zan zo nema ko? To, oya ki fito ki dafa masu abda abinci, yanzu kada kuma ki ɓata lokaci. Abinci? Ya ce, Yes, abinci, ko da wani yare na faɗa. ta ce a wannan daren to ban maka karyan zan yi ba wallahi sai dai su kwana da yunwa bata ƙara sabo ya buge bakin ya ce ba a mun jayayya wallahi ki fito ki yi abin da na ce ko kuma jiki magayi dafa bakinta ta yi tana jin zafin wajen amma bata na ba juya masa idanu ta yi ta ce to ni yar aikin su ce ya ce to me ya amfanin ki ma daina ɓata ma kanki time ki fito kuma tunda abin naki iskanci ne daga yau ke zaki na masa abinci sau uku a rana ran sake saya musu abinci ba tun daga ki nan baki da aiki sai rashin kunya da kwaɗayi. Wani duba ta basa ta ce na yanzu dai zan yi, amma ban yi alƙawarin yi musu kullum ba, Ato. Ya ce to ki gwada kin yi ki gani, sai na miki abin da ba tunani. In ki rashin kunya mu zuba. Ina faɗin haka ya juya har ya juya ya kuma juyowa, kuma ki nemi kaya ki saka kada ki fito min a haka. Ba ko daɗin gani, kuma bai birge ni ba da ban nema ba haka. ban son a kawo min ta yi duban jikinta ta yi ganin yadda jikinta ya fito ga kuma abin da ya faɗa sai kunya ya kama ta amma sai ta dake ta ce to wa ya kai idanunka wajen ya ce to tunda nema kike Allah ya sa ki fito aka ki yadda zan kunto kare na ya miki yana kaiwa nan yayi tafiyarsa abinsa ita kuma kunya ne ya lullube ta yadda ya ganta ɗaki ta koma ta watsa ruwa tukun ta ɗan shafa mai sai humra a jikinta ta sauya riga da wando don iyaka gwiwa sai rigar bata gama rufe mata bayanta ba sakkowa ta yi tana kunkuni don bacci take ji tana sakkowa falo ta kwangesa zaune a falo yana waya kamar ta juya ta ji amma sai ta take ta wuce kicin tunda ta fito yake kallon ta har ta wuce ya ce lallai yarinyar nan zan koya mata hankali gaba ko sa ta aka yi ba za ta fara ba cikin mintuna ƙalilan ta haɗa masa taliya da makaroni wadda ya ji nama da kifi ta juye a ƙaton flask sannan ta fito da shi a hannunta inda ta bar shi a nan ta same sa tsuke fuska ta yi sannan ta ce na gama ko kula ta bai bai miƙe kamar mai karɓan kulan sai ya damƙe hannunta da ƙarfi ya sa ɗayan hannunsa ya karfi kulan ya ajiye zaro idanu ta yi ta ce lafiya mai na maka ba dai abinci ba ai na dafa ko to sai ka sake ni na wuce nan ta faki idanunsa ta warce hannunta za ta gudu cikin sauri ya sake damƙo ta sai da ta faɗo jikinsa nan ya shaki ƙamshin turaren taɗi da wani yarda ya ji a jikinsa sake matse ta yi a jikinsa cikin tsoro ta ce me haka yaya al'amin cikin muryarsa da ta fara sauyawa ya ce ba abin da kike nema ba shine zan miki wallahi ni ba abin da nake nema please ka yi haƙuri ka sake ni ya ce yau ina rashin kunyar naki dama na karya ne kenan Ganin bai da niyyar sakin ta sai ma daɗa matse ta da yayi har suna jin numfashin juna cikin tsiwa ta ce wallahi ka sake ni ko na cije ka banda mugunta mai na maka za ka shaƙe ni. Bata ankara ba ta ji bakinsa cikin nata, mutsu-mutsu ta fara amma ina, yadda yake tsotson bakin kamar ya samu sweet, shi ya fara kashe mata jiki har jikinta ya saki. Fafa kuwa nan ya fara sauka a network, nan ya kai hannunsa kan kirjinta ya fara sarrafa su. Sosai ya shagala inda Fauziya jikinta ya fara rawa don ta tsorata da lamarinsa. Ganin yadda yake tsotsar bakin tare da mugunta ya sa ta fara kuka. Sai da ya tabbatar ta rusuna sannan ya sake ta ya tunkuɗe ta gefe ya ce, Wannan kaɗan kenan kika sake mu rashin kunya za ki ga fiye da haka. Ko ki sake tsallake magana ta wawu ya kai wuce ki bani waje. Da sauri ta wuce sai da ta je bakin Steph ta jiyo da ƙarfi ta ce Allah ya isa na mugu kawai mai muguntar tsiya sannan ta ranta a nakare. Da gudu ta shiga falon da ta kulle gagam sai da ta shiga bedroom nata sannan ta zauna a bakin gado tana mai da numfashi. Zamewa ta yi ta kwanta tana jin raɗaɗin bakinta da ƙirjinta suke mata. Murginawa ta yi tana tuna yadda fafe ya dinga a fili ta furta ɗan iska kawai mugu da aka har bacci ya gaba da ita. Washe gari tana tashi da tayi sallah ba ta koma ba sakowa ta yi ta haɗa musu breakfast sannan sai ƙunƙuni take. Amma amma da ta bari amma da fafaye mata abin da ya mata jiya gara ta yi kowane irin aiki ne ya fi mata tana gamawa ta koma ɗaki sai da ta yi wanka ta fito da hijab a cikinta. flax ɗin su abdu ta ɗauka ta fito waje lokacin et ta yi wajen masu gadi ta je cikin mutunci suka gaisa inda suna mamakin hajiyar ba ruwanta ba irin alhajin ba ta ce ga abincinsu ta kawo masu suka yi godiya suka karɓa ɗaukar nata ta yi ta wuce ɗaki abinta sai wajen ten ya fito domin ya ba ma Abdu kuɗin abincinsu. Cikin ladabi kamar kullum ya gaida shi shi ma ya kai amsa a dakile. Miƙo masa kuɗi yayi ya ce shi bari in baka na one week. Cikin sauri Abdu ya ce ai an kawo mana abincin. Wa kenan ya kawo maku? Ya tambaye sa. ya ce ya amsa. Taɓe baki yayi ya ce oke shikenan je ka abinka za ta ringa aiko maku. Dawowa ciki yayi ya ce a washe matsoraciya ce. Wani murmushi ne ya subuce masa don dama ya jima da gano ta tana da tsoro, kawai dai ba ta barin ta kwana ne. Kwanciyarsa ya koma ya yi sai wajen tuwaf ya fice. Atri ya yi break, a can Jami ta same sa suka dawo gida tare. Lokacin Tuwan ya shigo gida. Lokacin ta gama abinci ta kai masa Abdu. Ta ga shigowar motarsa za ta shiga cikin gida ta ga ya fito shi da wata farar yarinya. Da ganinta za ka gane farin kanti ne tana sanye da riga da siket. English wares. Kanta ya ne da wani veil mai shegen kyau. Ado kam iya ado ta zuba da ganinta kuma ta sha boko ta ƙoshi. Kallo ɗaya ta musu ta wuce abinta, kicin ta shigo, ta ɗauko abincinta, a falo suka haɗu. A falo suka haɗu su har sun hau kan bene fafa na rungume da ita. Karan buɗe kofar kicin da ta yi shi ya jiyo da Jami, kallon Fauziya ta yi sosai, sai kuma ta ɓata fuska a shagaba ta ce, My darling, who is that girl? Duban Fauzi ya yi ya ja wani gajeren tsaki ya ce, mu rabu da wannan ni ma ban ta ba. Jami ta ce, oh ko ita ce matar taka. Wai ba amma ban tabbatar ba ya amsa mata. Ta buɗe baki za ta sake magana ya ce, enough muje in kuma tambayoyi za ki tsaya na wuce abina. Makale kafaɗarsa ta yi ta kai masa wani hot kiss a cheeks nasa. Ta ce, sorry my darling mu je. Bai ce da ita komai ba sai juyawa da yi suka wuce suka bar ta nan. ita ma bayan su ta bi ta yi side nata tana mamaki dama a sha kai al'amin yake bayan shaye-shaye har da neman mata taɓa bakinta ta yi ta ce ruwansa ta fara cin abincinta ta mamanta da kashinsu jami kuwa suna shiga falon fafa ta fara santin wajen ta ce wow my darling idan nan ya min kyau allah ko ya tambaye ta sosai ma kuwa ya ce to kullum in kin so sai ki zo you are always welcome Cikin jin daɗi Jami ta zami gyalen kanta cikin salo ta ƙaraso wajensa ta wani rungu mai satsam amma abin da ya ba mu fafa mamaki ba wani abin da ya je a jikinsa ba kamar idan jikinsa ya taɓa na Fauziya ba. Yana cikin wannan tunani ya ji Jami tana masa wasu salo na musamman nan ya manta komai sai dai kamar yadda ya saba iyakansa romance ya rabu da ita. Tun abin na ƙona ma Jami har ta haƙura ta saba don tana son mu'amala da shi sosai ko don yadda yake sake mata naira gashi ya mata alƙawarin mota idan ta dawo daga tafiyan da ta yi jami ta 'yar nasarawa state ce bautar ƙasa ya kawo ta bauchi wata rana su fafa sun je wani kulob da dare a can ya haɗu da jami da farko jami bata gane inda ya dosa amma daga tana da wayo sai take biye mahalinsa har ta samu karɓuwa sosai a wajensa kuma ko nawa bai tsoron kashe mata Lokacin bikin sa mata je gida hutu ne kuma ya mata alƙawarin idan ta dawo zai saya mata mota don tana masa yadda yake so 100%. Ba su suka fito ba sai wajen five. lokacin Fauziya tana kicin tana haɗa abincin dare ta ji fitan su. Aikinta ta ci gaba da yi don uban gayyar ma bai gabanta bari wacce ya kawo. Har ya kai mota, har ya kai mota ya tuna da ya manta tab ɗinsa dawowa ya ɗauka. ya dawo zai wuce ita kuma ta fito a kicin suka haɗu kallo ɗaya ta masa ta kaura kanta dan masifa sai ya tsaya ya ce ke ni kike ma wannan kallon ta ce aukai ne dama ai ban gane ka ba "Zaro idanu yayi ya ce lallai kin samu saki har ni kike faɗa ma haka to in ma baƙin ciki kike sai dai ya kashe ki dan ni da gida dan ni da gidana dole na kawo abin da na ga dama. ce ta ce ka tsargo kenan to idan kana so ka mai da gidanka me ko sabon layi duk kai ta shafa sai dai ka sani kada ka sake kada ka sake garajen haɗa jikin ka mai tattare da najasa da nawa don wallahi duk ɗanyen kan da na maka kai ka saya da ka kan uba ni kike ce ma ƙazamin jiki Ba ta yi aune ba ta ji ya damƙo ta mari lafiyayyu biyu ya bata a fuska idanunsa sun yi jajir don ɓacin rai ya ce in har ni ban faɗa miki ƙazama ba har ke kya faɗa min Zafin mari da bakin cikin abin da ya mata yasa sa ta ralumo hannunsa ta gantsara masa wani lafiyayyen cizo sai da haƙoranta suka shigo suka shiga sosai ciki. Ah ya faɗa yana yarfe ɗayan hannunsa sannan ta sake shi ta ce kuma ba inda za ni sai dai ka kashe ni mugu a zalumi Cikin safar ya dinga mari da sai da ya daka ta sosai sannan ya fice yana huci. Ranar kam ta sha kuka har ta gode Allah kuma ranar ce ta fara nadama aurensa da kyar ta sauke abincin. amma bata iya kai musu ba sai ajiyewa da tayi a bakin kofa ta wuce daki rufe kanta ta yi tana kuka tana tunowa da Yasir yanzu ko a wani hali yake ita ma yanzu ko a wani hali yake ita ma abincin da bata ci ba kenan tun daga ranar Fauziya ta yi alkawarin ko Fafa zai kashe ta ba za ta sake fulasa ba sau da dama za su haɗu a falo amma ko kallon sa ba ta yi bari magana dama can ba masa take ba sai in ya takalo ta haka kawai zai shigo ya zazzage ta amma ko ɗago amma ko dago kanta ba ta yi bare ta amsa hakan shi kuma ko hakan shi kuma kona masa rai yake yi sosai yanzu in bai je gida ya sami jami ba ita za ta zo ta same sa mota kuwa ya saya mata haka take fantamawa abinta wasa-wasa har sun yi wata biyu da aure amma har yanzu ba abin da ke haɗa ta da fafa ta fita harkarsa shi ma haka sai in ya bushi iska ya zazzage ta ya wuce abinsa a cikin haka daga wajen aiki aka tura sa singapore zai yi wani kwas na wata shida lokacin da ya je wajen dadi da maganar ya yi murna na ce to sai ya samu rufoziya school ta ci gaba da karatunta amma fir ya ƙi ce sai ya dawo ai shi ma yana da niyyar hakan dadi yace to sai dai ta dawo wajen su da zama kafin ya dawo nan ya ce ya amince idan ana gobe zai tafi in ya so sai direba ya kawo ta Nan ya fara shirin tafiya bayan sati biyu komai ya kammala. Ana gobe zai tafi da safe ya leƙa Fauzi ya ce ke ki shirya da yamma driver zai zo ya kai ki gida gidan Mamsi kuma wata shida zaki sai ki san abin ɗauka. Yadda ya same ta tana game a ta haka ko ɗagowa ba ta yi ba shi ma wucewa ya yi don ya san ba za ta kula sa ba tunda har dukanta ya taɓa yi akan sai ta amsa masa. Haka ya haƙura ya ƙyale ta ba ta kula ba. Da murna su Mamsi suka tarbe ta inda aka ba ta ɗaki da falo nata. Sai a wajen Mamsi ta ji inda za shi, ya sa ta dawo nan da zama. Ta ce Allah ya raka taki gona. Tun da Fafa ya saka ƙafarsa ya tafi Fauziya ba ta sake ji daga gare sa ba. Kowa ya ya kira Mamsi idan ta ce ga Fauziya ku gaisa mana sai ya ce a'a zai kira ta a wayarta. Daga nan ko kalar number ko kalar number ma bai sani ba. ita kuma hakan ya fi mata daɗi don mantawa take da shi sai idan ta ji suna waya da mamsi ko da dadi take tunawa da shi zamanta take yi cikin nuna mata so da kulawa wadda dadi da mamsi suke mata sai abin da take so take yi ba mai takura ta hakan ya sa hankalinta kwance sai ma haske da kyau da ta ƙara ta yi ɓulɓul da ita abinta gwanin sha'awa watan fafa biyu cura tafiya dadi ya ce ta shirya su je dambam weekend murna a wajenta ba a magana ranar friday ana saukowa daga masallaci suka wuce suna isa dadi ya ce ma driver nasa su fara zuwa gidan amininsa don sun kwana biyu ba su haɗu ba aiko suna isa kofar gida da gudu ta fito ta yi cikin gida ba ku sallama ta fara kiran mama mama na Mama tana cikin ɗaki za ta yi alwala ta ji muryar Fauziya kamar daga sama aiko da sauri ta fito tana cewa wa nake ji kamar mama na da gudu ta karasa ta rungume mama tana cewa ni ce mama abba ya fito da niyyar tafiya masallaci sai ya ji mama tana ta dariya a ɗaki tana cewa ba tsammani kawai sai zuwa ga waye don ya ga ita da waye ne sai ya ga fauziya da murna sai ya ce mama na ke ce iwar haka ba kowa ya sake mama ta yi dai jikin abba ta ce abba abba na fa na ɗau dadi ya faɗa maka za mu zo ya ce yanzu ke da waye tunda Al'amin baya nan ta ce ni da su dadi ne fa. Mama ta ce amma shi ne baki faɗa min ba na biye ki. Abba ya ce to bari in je wajen su. Yana fitowa suka haɗu a tsakar gida don har sun shigo. Dadi da Abba suka yi musabaha suna murnar junan junansu. Mamsi ko wucewa ɗakin mama ta yi mama tana mata sanne da zuwa. Dadi da Abba juyawa suka yi don tafiya masallaci Mamsi ma a nan ta yi sallah. Bayan sun ci abinci Dadi ya ce Hajiya mu tafi ko kin ga na dare ya fara mamsi cikin zola ta dubu fauziya wadda ta makale jikin mamu ta ce dauta za mu tafi ko cikin shagwaba ta ce ni ka mamsi ki bar ni na kwana a nan wajen mama dadi ya ce yau an ga abba za a gudu za a gudu mana ko duk suka yi dariya sannan suka musu sai da safe sannan suka tafi abba ma yau a falon mama ya zauna suka sha hira amma ya ji daɗin ganin 'yar tasa dan daga ganin ta bata da matsala tunda jikinta bai nuna ba amma kullum da tunaninta yake kwana yake tashi tunda ya san ga halin mijin nata sun sha hira sosai sai wajen 11 sannan ya masu sallama ya wuce ya wuce sashinsa na shirin kwanciya suka yi amma su suke ma ta biyu fauziya da kyau tace fauziya da fatan dai babu wata matsala a gidan naki fauziya ta yi murmushi ta ce me kika gani mama a'a tambayar ki ne ko kina fuskantar wata matsala dangane da mijinki tunda dai na san su dadi kan ba za ki taɓa fuskantar wata matsala ba. Tunawa da maganar Abba ta yi lokacin da yake mata nasiha ya ce, ki min alƙawarin ba za ki taɓa faɗa ma wani sirrin mijinki ba ko da mahaifiyarki ce. Sake murmushi ta yi ta ce, a'a mama babu komai, muna zaman mu lafiya lau. Mama ce, to alhamdulillah haka ake so, Allah ya rufa mana asiri. Fauziya ta ce, amin. Nan ta juya ta ce, mama sai da safe. bacci nake ji mama ta ce ni ma ka Allah ya bamu alkhairi shiru ta tana ta tunane tunane har bacci ya dauke ta kwanan su biyu ranar sunday za su wuce amma fauziya sai kuka take wai a barta ba yanzu ba abba ya ce ba barinta da za a yi ta zo su tafi kawai Mamsi ta ce dama ta zo da kaya dama ta zo da kaya sosai ne sai ta zauna ta kwana biyu tunda al'amin din baya nan. Dadi ya ce zo nan 'yata kina son ki jima ne tace eh ya to yace to na maki alƙawari nan da wata biyu dama akwai biki a cikin gida idan mun zo sai ki wata kafin ki koma ko kin amince da sauri tace ce eh, ta amince nan suka tafi amma bata bar hawaye ba har suka tafi tana kewan gida sosai bayan tafiyar su mama tace ma abba sai na ga sai na ga kamar da matsala a tsakanin fauziya da mijinta alhaji abba yace kamar me kenan ta ce da ta zo har ta tafi binciko sau ɗaya ya kira ta a waya ba abba ya yi dariyarsu na manya ya ce na ɗauka ko wani abu ta faɗa maki wannan kuma bai wuce sha'anin aiki ba amma ba komai ki masu fatan alkhairi kawai ta ce to Allah ya kyauta kamar yadda daji ya yi alkawari bayan watanni biyu suka zo ban biki a nan suka barta sai da ta yi five weeks sannan driver ya zo ya ɗauko ta Fafa kuwa yana can Singapore cikin ikon Allah bai samu matsala kan abin da ya kai shi ba amma halayensa sai abin da ya ƙaru haka manta da Fauziya a shafin rayuwarsa amma lokaci zuwa lokaci yakan tuna ta da rashin kunyarta da tsiwarta har sukan sanya shi murmushi dan ya ji matsiwarta da masifanta sukan burge sa ba su sa shi dariya amma bai nuna mata dan kada ta raina sa a times da gangan yakan tsikale ta kawai dan ya ga masifarta amma daga baya fir ta ki ma sa bare ya ga abin da ke burge sa yanzu tun da ya kusan dawowa sai yake yawan tunanin tunaninta a ransa kuma sai a lokacin yake jin yayi misin faɗanta da ke basa dariya da tsoronta idan ta masa rashin kunya ta ɗiba da gudu shi gudun ma dariya yake basa shalau-shalau kamar ta kare yanzu yana ji a ransa zai iya zama da ita amma a matsayin ƙanwarsa ko don tana sa shi nishaɗi amma ba zai iya zama da ita a matsayin mata ba iya abin da ya sani kawai duk ran da ya ga matar da ta isa ya aure ta ta kuma dace da rayuwarsa in ya so zai aure ta amma ba zai iya rayuwar aure da Fauziya ba don ta masa ƙanƙanta sannan ita ba ta cikin test ɗinsa ba ta kuma da abin da yake so a jikin mace uwa uba kuma ba ta yi boko ba ba ta waye ba so ba zai ma iya ɗaukar ta a matsayin matarsa har ya iya nuna wa wani ba cikin ikon Allah saura kwana goma ya dawo Najeriya so yanzu ya fara shirin dawowa gida da murnar ganin mamsinsa da dadinsa da kuma su didinsa ni kuma na ce fauzi ya fa a can gida najeriya kuwa tun da mamsi ta ga saura 8 days fafe ya dawo ta ɗauko mai gyaran jiki na musamman aka fara gyara mata fauziya cikin kwana shida ta canza sam ta yi wani irin kyau na musamman ranar da aka cika sati a rana aka gyara mata kanta aka mata wani kitso ƙananu mai shagen kyau Nan suka kwanta har gadon baya don Allah ya yi wa Fauziya yalwar gashi. Mamsi da kanta da ta dubi Fauziya ta ce Masha Allah, ranar da Fafa zai dawo bai shigo jirgi da wuri ba har ya so ya makara. Cikin sauri ya shigo a hankali ya karaso seat nasa, kuma shi ne na jikin windo amma har seat partners ɗinsa tana zaune a seat nata, kanta a sunkuye bata ta lura da mutum a tsaye a kanta ba. Shi kuma idan ya ce zai wuce zai iya bige jikinta. So a hankali cikin muryarsa mai daɗi ya ce, Excuse me, please. Jin murya mai daɗi tare da wani daddaɗin ƙamshi yasa ta ɗago kanta. Ya salam shi ne abin da ta furta a cikin zuciyarta don ganin wannan kyakkyawan saurayin. Wani limshe idanu ya ya buɗe lokacin da suka yi four eyes a nan take ya ji ta burge shi. Ƙaƙa ƙara ƙaƙa ku biyo mu don jin yadda za ta kaya tsakanin fafa da baƙuwar fuskar da suka yi arangama a jirgi da kuma yadda za ta kasance a yayin da yake cibus da fauziya. Domin samun amsar hakan, ku kasance da mu, Dausayi TV Channel, taku ce.